Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Jama'a ina kowa barka da wannan lokaci. Sunana Aminu J. tambo Jama'a a karo na biyu kenan da na fito zan yi magana dangane da wannan ishu na abubuwa da yake ta faruwa dangane da wata waka da ta billo na cin mutuncin shugaban kasar Nijar wanda kuma na fito na amsa wa duniya cewa ni ne wannan waka. To alhamdulillah dai waka ta fito kamar yadda aka ji ta bata kowa daɗi ba. wanda ni da na yadda ma kuma na tabbatar wa duniya cewa ni ne wakar a duk lokacin da na zo wucewa ne crossing da wakar bani jin daɗin abin da nake ji na aikata to jama'a kamar yadda kuka sani na fito na ce ni Aminu ta ni ne wannan wakar to amma a magana ta again na yi kuskure a baya kamar yadda aka ce na ce shekara shida so shekara shida kuma lokacin shugaban kasar Nijar bai hau ba quite alright zai iya zama na yi kuskure saboda ban faɗi date ɗin daidai ba amma ni na san ba abin da aka yi shekara ɗaya ko biyu ba ne lokacin shugaban kasa bazum yana neman mulki ne a Nijar kuma lokacin da aka yi wakan nan kaman farko farkon lokacin da aka gabatar da shi a zai nemi shugaban kasa ne a Nijar aka fara kace na ce har yaran mu yan Najeriya suka yi waka suka kai wata mata ce kuma tana cikin campaign team din Bazum ta sa suka yi wannan waka suka kai akan za ta hada su da Bazum ta hada su ba aka dan yi wani sabani na dan mu'amala ba ta yi dadi ba aka rabu da fada suka dawo suka ce min amin da Allah kama ka yi waka kala kaza ta rashin mutunci saboda lokacin duk duniya sun san irin wakar da nake kenan amma ba zan musu wakar dan saki wakar bane a'a suna so in saka sunan matar in ce ita ta dau nauyi su yi wakar saboda in ta ji an sa sunanta ba za ta yadda a saki wakar ba za ta biya su hakkin su ni kuma na yi kuskure na aikata wannan na yi waka na basu suka tura ma wannan matar matar kuma ta ji waka ta biya su bata biya su ba ban sani ba saboda su ma ba biya na suka yi ba bai wuce kamar sati biyu ba da yin waka ha musu breaker shi ya kira ni je ta an turo min waka daga Nijar ga abin da kai me yasa kai haka na ce mai Hamisu kaji kaji wallahi ban zata za su sa a saki wakar ba ma amma na yi kuskure kaza kaza ya dan mun maganganu dai da rashin nuna ya nuna rashin jin daɗi muka gama magana a haka alhamdulillah duk wanda yake bibiya na a shekarun baya ya san ni nake irin wannan waƙoƙi na rashin tarbiyya kuma na gode wa Allah da ya bani iko tun a baya na fito na yi bidiyo na ce na daina waka kowace iri kuma duk wanda ya sake hawa waka ta ban yafe ba ni na yi wannan bidiyo kuma jama'a duk kun sani na ce duk wanda ya sake hawa waka ta ma a tiktok ni ban yafe mai ba saboda ina so duk wani abu da na yi waka ko mai kyau ko mara kyau ya zama ta ɓace an neme ta an rasa so alhamdulillah na gode Allah da ya bani iko ne wannan abun saboda wannan abun shi ya zama wani makamin da ya dan kare ni yanzu wasu suka fahimci haka wanda suka san an yi haka kuma suka mun uzuri sannan abin da nake so ku gane shine ko Allah subhanahu wataala baya kama mutum da laifin da ya kafin ya shigo addinin musulunci na yi kuskure na ansa kuma na yi kuskure a lokacin da nake kan tafiyar kuskure sannan wannan shine kashi na biyu karo na biyu da na fito ina roƙon al'ummar Nijar maza da mata mm, yara da manya shugaban ƙasa sarakuna da duk wani mutumin da yake ƙasar Nijar saboda wannan waka na tabbatar ni Aminu je tauni nayi kuma na yi ta ne a shekarun baya kafin in daina waka kuma an fito da ita yanzu ne don a ci mutunci na ko don a tozarta ni ko don a siya min bakin jini da sauransu so ina ba kowa hakuri a karo na biyu ni Aminu Jeta ne ne wakan nan amma ina roƙon afuwa ga duk al'ummar ƙasar Nijar a yi haƙuri a yi hakuri kuma a yafe min dan Allah dan annabi ni ne wannan wakar kuma na fito ina roƙon afuwa a karo na biyu a yi haƙuri dan Allah dan annabi ko Allah subhanahu wata'ala yana yafe wa bawansa laifi in har ya tabbatar ya yi kuma ya roƙi afuwarsa ina roƙon al'ummar Nijar da ma al'ummar Najeriya da duk wanda ya ji wannan waka kuma bai ji daɗin ta ba dama ba wakar da zaka ji ka ji daɗi bane a yi haƙuri a yafe min amma abubuwan da ya faru ban ji daɗi ba saboda ina da bidiyo na mutanen da suka kafa hoto hotona daga masu magana masu daɗi da mara daɗi sama da guda 200 a wayana so alhamdulillah na gode wa Allah da shaidar da na samu a wajen wayansu mutane musamman malamai da kuma mutane masu hankali so ina matukar godiya Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya saka da alkhairi amma jama'a ina so ku gane wani abu abin da ya bani mamaki shine idan na duba irin ba wai eh abu ne ya tashi dole zan yi magana idan na duba irin kokari da kuma hidiman da muke ko don mu ga mun kare addinin mu ko kuma don mu ga mun taimaki al'ummar mu da nake yi a TikTok ba dare ba rana duk girman ƙauye musamman su zamfara da ake faɗa ana iya ce mana ga mutum ba lafiya duk wahala ƙauye ni ina iya tashi duk dare in je saboda in taimaki wani bawan Allah ba dan komai bane saboda kurakuran da na yi a baya ne na san nayi yi mistake a baya na rantse da Allah jama'a ba a alfahari da iskanci amma billahi allazi la ilaha illa huwa a TikTok ban ga mutumin da yayi irin haukar da nayi a baya ba saboda ni na san bana ji ina la'akari da girman rashin jin da nayi ne yasa nake kokari a duk abin da zan yi in dinga neman kusanci da ubangiji saboda girman laifin da nayi ina neman Allah ya fe min amma wallahi na muku wannan ba a fariya da iskanci na rantse da Allah kafircin da nayi a baya a TikTok har yau ban ga yaron da zai iya abin da nayi ba saboda ni na san nayi rashin ji amma ba a alfari da abin banza kuskure ne kuma yanzu ne na fara ganin illan abin da nayi tun ba a je ko ina ba jama'a a cikin waƙoƙi da nayi na kuskure a baya wannan ba komai bace na san za a ci gaba da fitowa da su za ku ji wacce tafi wannan saboda na san na yi abubuwan da sun saba wa shari'a kuskure ne amma ni na fito tun kafin in mutu in koma ga Allah na roki Allah ya fiya kuma na ce jama'a na daina waka duk wanda na mai abu a baya ya yi hakuri jama'a ina roƙon ku dan Allah ku yi hakuri bai kamata duk wasu aikin alkhairin da muka yi dan mun yi laifi guda ɗaya yau ya zama kun rufe ido kun daina ganin duk wani alkhairin mu ba so ina ba kowa hakuri saboda Allah kowa ya hakuri dan annabi wassalamu